الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عاش المسلمون في القرن الأول في أمة المجد sai musulmi suka rayu a cikin ƙarni na farko bikin matul majas a cikin tsororuwa na daraja sun rayu cikin tsororuwa na daraja la adawa ta bainahum wala tabawu babu adawa tsakanin su babu kyaman juna a tsakanin su wala shahna wala tafarru sanan wala shahna wato duk dai babu kiyayya babu rabuwa bal aashu mujtami'in ghayr mutafarriqin sai dai cewa sun rayu kansu a haɗe ba a rarraba ba addini ɗaya kuma a gida ɗaya eh, wato dinin wahid wa aƙida wahida nan. ko hmm. addini ɗaya a gida ɗaya wa manhajin wahid wa manhaji ɗaya kuma a lokacin suna cikin biyayya ga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai suna kirkirar bid'a ba hatta tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har ya zamanto an dauki ran manzo sallallahu alaihi wa sallam tarakahum ala al-bayda sai annabi ya bar su akan hanya wanda yake fari kal lailuha kalahariha wato yin ta kaman wato daren ta kaman yinin tare la yajibu anha illa hali ba mai karkata gare ta sai halakaci inda ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sannan bayan rasuwan manzan tsira sallallahu alaihi wasallam sai suka yi sabani a cikin matsaloli wanda ba ta da alaka da akida sabai sun yi sabani kan wasu masail wanda masail din kwata-kwata ba ta da alaka da akida gaba daya sai sar'an sai cewa da gaggawa ne wannan sabanin ya bushe da sauri saboda sahabban suna da ikhlasi kuma dan Allah suke yi saboda abin da Allah ya yi baiwa a gare su na mai na ilimi da kuma ikhlasi Allah ya ƙara musu yadda ga baki ɗayansu shi saɓani ba abu ne mai kyau ba jama'a kai wani abu ne mai gayan haɗari wanda ya kai intaha wajen haɗari shi saɓani musamman ma idan sabanin ya kasance bangaren akida ya komai hadari shi wani irin rashin lafiya ne fatak wato mai keta mutane katal mai kisa duk mai kisa ne da fatak din da katal duk dai mai kisa shi wani irin ciwo ne mai kyakketa mutane mai kashe mutane musulmuna idan talafu wa tafarrafu su musulmi da zarar sun yi sabani sun samu rabuwa min ajli istida'i saboda kirkira a cikin addini suka zamanto yayi kamar yayi wanda ragawa ke kwashewa sun zamanto yayi wanda ambaliyar ruwa ke kwashewa kaga cikin sauki ambaliyar ruwa zai kwashe su ba wahala ba ga su musulmin nan ba su da iko su iya shiga fagen fama tare da makiyansu saboda wannan adawa da ke tsakaninsu لأنه لا معنى لثورة بشرية لا تزكيها wani ma'ana ga ainihin wadata na mutane wanda aikin ta baya tsarkake ta ga mutane sun wadata tana da yawa amma kuma aikin su baya tsarkake sun zama to taron tsintsiya ba shara innaha to lalle wannan al'umma tana zama to biya ko mai rauni Bana lafiya la taqdiru ala shay'in nafi ga cewa ba su da iko akan wani abu mai amfani kama akhbarana sadiqul masduq kamar yadda mai gaskiya abin gaskatawa sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yushaku an tada'a alaikum zulal al'ummomi sun kusa su yi taron gayya a gare ku su gaishe juna an gane ku su yi taron gayya a gare ku kamar yadda mayunwata masu cin abinci suke taron gayya zuwa ga akushi idan mutane suna jin tsananin yunwa aka ce ga ainihin ƙwarya na tuwo yadda mutane ke zuwa da gudu kowa yana so sai ya ci don kara abincin ya ƙare to haka nan gaba sauran al'ummomin kafirai za su zofi taron gayya ga al'ummar musulmi sai wani mai magana ya ce to ya rasu saboda karancin da muke da shi ne ba mu da yawa ne har kafirai za su iya zuwa ce za su yaƙe mu wala bal antum kathir sai annabi ce a kuna fa da yawa a wannan rana kuna da yawa sosai lakinnakum ghufa ka ghufa isai sai da cewa taron tsantsiya ba shara ne sai dai yayi dai kamar yayi wanda rigawa ce kwashewa kuma inda ai za ku zama kuna da yawa amma yawan bai da amfani saboda za ku zama yayi kamar yayi wanda rigawa ce kwashewa yanzu aka yi ruwa yanzu ku ɗan sa ido ku gani yadda ruwa ke kwashe ainihin yayi ya tafi da shi to haka nan gaba kafirai za su za su dinga hallaka mu cikin sauki saboda sabanin da ke tsakanin musulmi wannan dan shi'a wannan dan dan ahmadiyya wannan sufi wannan dan kalakatu wannan dan kaza wannan dan kaza akidu kala kala an gani da zarar an samu wannan akidu to rauni ya tabbata ga musulmi wato bayyana wannan akidu ba farin ciki bane ga musulmi wato matsala ne wanda zai kawo musulmi rauni ya karya su ya ainihin rage musu karfi a wajen a idan duniya gaba daya da sannu Allah ta'ala zai cire kwarjini daga zai cire kwarjini ku musulmi daga zuciyar makiyanku zai zama to makiyanku baya ganin kwarjinin ku kuma Allah ta'ala zai jefa rauni a cikin zukatanku sai zama to tun daga lokacin da zai ga kunyi rauni wala tanaza'u fatafshalu ta tazhabu rihu kada ku yi jayayya da zarar ku yi jayayya sai ku yi rauni sai karfin ku ya tafi daular ku zai ta tafi na'am qala qa'ilun ya rasulullah sai wani mai magana ya ce ya rasulullah to ya rasulullah kace rauni menene raunin me zai kawo me rauni qala hubbu dunya wa fi al-maut yace ma'anar rauni san duniya da kuma kin mutuwa san duniya da kin mutuwa rajahu ahmad abu dawud na eh. eh an dakata Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آداب الطلب لا تبقى أنا نيمان إلمي هذه الآداب منها ما يتعلق بظاهر هذه الطالب wato wa'annan ladubba daga ciki akwai abin da yake da alaƙa da zahirin wato shiriya na ɗalibi da kuma tarbiyyarsa daga ciki akwai abin da yake da alaƙa da baɗinin ɗalibin da kuma sirrinsa ومنها ما يتعلق بما يحمله من هدي daga cikin akwai abin da yake da alaka da abin da ɗalibin ke ɗauka na shirya ومنها ما يجب أن يتأمله من خلق تجاه daga cikin akwai abin da yake wajaba ɗalibi ya iya ɗauka na ainihin ɗabi'u ɓangaren kanshi ɗabi'un da ya shafe shi da kuma ɓangaren malaminsa akwai ladubban da ya kamata ya kiyaye ta ɓangaren malaminsa ومنها ما يتعلق بإخوانه daga ciki akwai abin da yake da alaka da ƴan uwansa ومنها ما يتعلق بمجلس daga ciki akwai abin da yake da alaka da majalisin وغيرها من da wani ta daga cikin وهذا من قول الله تعالى wannan an ciro shi ne daga maganar Allah subhanahu wa ta'ala wato kai albishir ga bayi su ne waɗanda suke sauraron magana sai su bi abin da ya fi kyau. Wa'annan su ne wa'anda Allah ya shirye su wa'annan su ne ma'abotan hankula. Shi ladabi na zahiri shi alama ne na baɗin ladabi na zahiri yana nuna mana abin da ke cikin zuciyar ne da zahiri. ibn al-qayyim Allah ya masa rama yana cewa al-kitabun sa madarij salikin adabul farqi unwanu sa'adatihi wa salahihi wato ladabin mutum alama ne na arzikin sa na lahira kuma adreshi ne kuma alama ne na samun babbar rabon shi wato karancin ladabinsa alama ne na taɓewar shi da kuma hallakan shi kamar ba a taɓa janyo alkhairin duniya da lahira ba da misalin ladabi ga mutum ya janyo alkhairin duniya da lahira to ladabin shi zai iya janyo mai wannan استجلب إيمانها بمثل قلة الأدب sannan ba a taɓa janyo haramcin ta ba da misalin ƙarancin ladabi. Fanzur ila al'adabi ma'al walidai. Ka duba zuwa ga ladabi tare da iyaye. Na'am. Kaifan najja sahibahu min habasul gar. Ka duba yadda ya kwaci ma'abocinsa daga tsarewa a cikin kogo ko ba ba. Ana maganar mutanen nan guda uku da suka shiga cikin mai kogo. Ai ɗaya daga cikinsu ladabin da yake wa iyayensa shi ya kwace shi. har ya zama to ya roƙi Allah Allah ta'ala ya amsa har suka samu suka fita daga cikin wannan kogo din lokacin da falalar dutse wato ya fado ya lullube musu kogon nan wato wulakanta wannan al'amari wulakanta wannan ladabi tare da uwa ko da da tawili ne wa ikbaran ala sala mutum ya fuskanci sallah ka duba kaifa yamtihi da sahibu ka duba yanda aka jarabu a ma abocin sa shi ma abocin ba wai ya saba ma iyayen da gangan bane ana maganar turai ko ba da gangan ya saba ma iyayen ba da tawili ne shi ya dauka abin da ya daidai ne tun daga shi yana sallah ga mahaifiya ta zo a irin nashi tawili sai ga cewa gara ya ci gaba da sallah ya kyala mahaifiya to daga baya sai al'amari ya zo ya bayyana wato mahaifiya ta masa mummunan addu'a duk da wannan tawili sai da wannan addu'a mahaifiya ta ci shi addu'a ta kama shi misali an gane ko ya dane sau a mace Yadda al'amarin ya janyo aka rusa mai sauma a wurin da yake bauta a cikin daji din nan aka rusa wa barada nasu lahu ramiyahu bil sahiha wato mutane da kuma wa darbin nasu lahu da kuma dukan da mutane suke masa wa ramiyuhu bil fahisha akwai wawun hmm. wa hu. da kuma yadda mutane suke ta jifan shi da alfasha mutane suna ta jifan shi cewa ya yi zina ya shi na cewa bai yi zina ba kasa duk wannan gaba daya wato rashin ladabin da yau mahaifiyarsa bi awil ba da dangan ba mahaifiya ta masa addu'a wannan shi ya janyo mai musiba wannan shi ya janyo mai bala'i qalat umar ibn umar ya ce ajib ibnaka ka ladabta da danka fa innaka mas'ulun 'anhu to lalle kai abin tambaya ne game da dan kadin gobe kiyama wato ma za a addarta hu za a tambaye ka menene ka ladabtar da yaron karshe wa ma za a allanta ko menene ka karantar da yaron huwa mas'ulun ne ka. shi za a tambaye shi game da da'anka wato za a tambayi da game da yi maka da'a shin ya ma da'a ko bai yi ba za a tambaye shi na'am wa qawa'ati lak da kuma biyayyar shi a gare ka mawaƙi yana cewa inna al-yatima yatimul ilmu wal adab laysa al-yatim allazi mata walidu ba wai maraya bane wanda mahaifinsa ya rasu la inna al-yatim yatimul ilm lalle maraya shine maraya na ilimi wal adab da kuma ladabi Sufiyanu Sauri ya ce, Kyakkyawan ladabi yana huce fushin Ubangiji, inda har an tsaya an karanta da yara, malamai sun tsaya sun karanta da ɗalibai na dabi mai kyau su kuma iyaye sun tsaya sun karanta da yara su maka zalika to yana huce fushin ubangiji kenan ko da ubangiji ya yi fushi da mu to sai wannan fushi ya huce azza wa jal mu duba cikin ina iliya na eh, na bakar abu zai rage mahulla a tsaya nan na'am Eh, malamai suna yawan wasa da ɗalibai da yawa a islamiyya akwai wasanni da ɗalibai da yawa musamman akwai mata a makarantar sai ga malami yana ta sambatu yana ta sai marasa daɗi to wannan sai sa ga yaran ba sa ganin girman ilimi ko malami gara makarantar da yake maza zalla inda akwai mata to galiban malaman islamiyya ko ruɗewa ne ko zai gama sai na cikin baki wallahi sai wani yanzu yana ba da labarin matar shi ma wallahi mata ta duk ta fi ku wallahi dukan ku gaba ɗaya ba wanda mata wanda ta kai matsayin mata na wajen kyau da matsayi sai yanzu dan mata ma biyu na suke yi wallahi malami yan kulamiya yana ba da labari wai yan mata sai shi suke yi in yayi gabar su bi shi in yayi yamma su bi shi mai su ne farin jini wajen yan mata ya kwalle da dariya to ga gaya min yadda karatu zai albarka malami ne yana karantarwa yana shigar da irin wannan sako yara su suna ta labarin shi a gidansu suna labarin wani ai malam wani ga abin da yake ce wato wato yanayin uslubin yadda ainihin wato ɗalibai suke wasa da mata yana daga cikin abin da yake sanyawa karatu ko da an yi ba a ganin sanar da malamin ba zai ilimi amma malami ya zo abin da ya yi zai wato ba wanda ya hana ka nema aure amma ka nema ta hanyar mutunci ma wani da wannan da yake so ya ga mu'amala da 'yan mata da zai ga karatun gaba ɗaya bai da albarka bai da wani tasiri a gani Allah shi kiyaye don wasu na cewa suna ganin makarantun duk makarantun zabura abin da yake samun makarantun zabura kenan alaƙa da mata ya yi yawa da wawanci na malamai shi ne matsalar makarantun zabura sai ga su suna labarin malamin sun lura da malam wani kwakin zakuwa malam wani yana karatu yana yawan karkata zuwa ga wacce yana kaza yana kaza kenan jinin makarantar ya mutu gaba ɗaya wannan shi ne dai daga cikin babban dalili in a jami'o'i ne daga malamin addini na karɓar rajawa kuma malamin addini ka bashi firayi kuma ya amsa ko ya bata rai zai karanta da hadisi kaga akwai matsala shi ne Allah ya kawai a akwai da ta kaga bambanci daga maganar kamar makarantar na zaure haka malami kawai karantarwa shi to can wajen akwai banda karantar akwai abubuwan da zai haɗa ka da ɗalibi ɗalibi yana so ya ci jarabawa ɗalibi yana so ya kaza zai ga ita wannan hanyoyi zai ga mutuncin malami ya zube wani malamin kaga za a kaga matsalar mata yake da shi a jami'an ma a ce malam wani ai in kana so ka kama shi kawai ka tura mai mace shike nan Allah shi kiyaye na'am tahawiyya eh na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم استطاعة نوعان استطاعة نوع بيني متقدمة صالحة للجسمين akwai istida'a متقدمة wato istida'a mutaqaddima wanda salihatun lil wanda ya dace ga bangarori guda biyu me ma'ana salihatun lil wato ya dace da yi da bari istida'a wanda ya dace da yi da me da bari kaman walillahi ala nasu hijjul bait man istada ilai sabila Allah ya wajabta wa mutane ziyartar daki ga wanda ya samu ikon zuwa a nan wajen man istada ilai sabila din nan da adin in ma mutum ya ko ya bari ko ga abin da ya shafi aikin hajji mutum na iya ko da yana da wadata yana iya zuwa yana iya zuwa aikin hajji yana iya mai kin zuwa aikin hajji idan ya je aikin hajji ya samu lada in ya ki zuwa kuma ya yi zunubi kaga dai wannan istira'a din salihan lidain ya dace ga bangarori guda biyu ma na haitukum anhu fajtanibu ma ma amartukum bihi fatu masu masadatu wa ma na haitukum anhu fajtanibu kaga wannan ma masadatu din nan shi ma kazalika istida'a ne mai salihatun lidain istida'a ne wanda ya dace ga bangarori guda biyu yi ko bari in Allah ya umurce ku da abu in kaga dama kana iya bin umarni kana ma kana iya mai In bin umarni in Allah ya hana ka wani abu in ka gana maka kana iya bi kana iya hannuwa kana maka na iya bi kin hannuwa to wannan shine wanda yake ana kiran wannan istida'a shar'iyya istida'a diniya shar'iyya saliha lil bidain kun gane ko eh muqaranatun eh, wa muqaranatun la takunu illa ma'a al-fi'l akwai istida'a muqarana ana kiran wancan istida'a qabala al-fi'l na farko kenan istida'a shar'iyya sunan shi istida'a me qabl al-fi'l ko qudra qabl al-fi'l shine misali yanzu aikin haji yanzu in kana da kuɗi kana da lafiya kana da kaza kana da kaza kuma akwai aminci kaga mutum yana da iko kenan kan aikin haji Kin kafin ya je aikin haji eh kafin mutum ya je aikin haji yana da mai iko yanzu sallah nan wajen yanzu a nan wajen yanzu kowane daga cikin muna da ikon yin mai amma mun yi sallah din an yi yanzu sallar sallar azhar mun yi ah. amma muna da ikon mai yin sa to menene ikon yin sa lafiya inda mutum na da lafiya misali yana da hankali to a nan wajen yana da ikon yin sallah kaga wannan iko ya zo kafin kai sallah din akwai kuma istida'a amma alfil sai kai aikin ake cewa kana da iko idan baka yi aiki ba ba a cewa kana da iko ashe istida a ma'al fil na'am تلك هي المصلحة المصححة للدين المجوزة لها المجوزة لها wannan shine almusahi halin shi ne wanda yake inganta aiki almujawiza la mai halatta aikin mai inganta aiki mai halatta aikin yanzu na ce kowanne daga cikin mu na da iko na yin sallah yanzu ko ba bi sallah azhar ba amma muna da iko ne wannan istida'a ne wani iri qabla al-fi'l to kuma idan muka yi sallan ba sallan ya samu har muka yi sallama mun samu istida'a muqarana istida'a al na ma al-fi'l istida'a mai gwamuwa tare da mai aiki shi istida'a ma ma al-fi'l sai ka yi aikin aka cewa kana da iko an gani idan baka yi aikin ba baka da iko yanzu kana da ikon yin aure aga in har baka yi aure ba yanzu amma kana da wadata kana da lafiya kana da kaza kana da kaza to sai baka yi aure ba amma komai naka garau sai mu ce me kana da istida'a qabla al-fi'l amma idan mutum har ya riga yayi auren fa gashi nan ya tare da iyalansa kaza kaza kaza yana da me istida'a ma al-fi'l kun gane ko na farko shine wanda malaman fiqh suke magana kai ce duk wanda ya samu iko ya je aikin hajji wani iko suke nufi abin alfiyin ai kana da iko zuwa aikin hajji ka ƙi zuwa kana da iko yin aure ka ƙi to wallahi Allah zai kama ka suna nufin da a qablan fi'il amma ɗayan kuma babu yayin ƙaddara an gane shine wanda malaman tauhidi suke magana kan shi a gane ku sai idan mutum ya yi aikin na ke cewa yana da iko Allah ya bashi ikon yin sallah Allah ya bashi ikon yin azumi Allah ya bashi ikon yin zakka to wannan istida'a al-muqarina bil fi'l kenan kuna wannan ko aha wa asli al-mawjibati min fi'l wannan ita ce wacce take wajabtar da aiki mai tabbatar da aiki ita istida'a din ma al-fi'l din قال الله تعالى في الأولى الله يا game da farko wani ne na farko shine kabalar fil walillahi ala nas hijjul bait Allah ya wajabta wa mutane ziyartar ɗaki da wanda ya samu ikon zuwa نعم وهذه ولو كانت هذه الاستطاعة لا تقول إلا ما أرسلت da a ce wannan istida'a ba ta kasancewa sai tare da aiki lama wajab alhaj illa ala man hajja da aikin hajji bai wajaba ba sai ga wanda ya aikin hajji. kun gane ai ba za a ce aikin hajji ya wajaba sai kai aikin hajji haji ala za a ce wani ya samu iko kama in har ana magana iko shi ne ikon da kake da shi kafin ka yi aikin wallahi ina da lafiya na ina da wadata na ina da kaza kaza kuma komai ya tabbata amma nake zuwa aikin hajji kaga wannan a nan da ake kawo mutum da laifi saboda duk wani sharafi wanda ya kamata ya cika kafin ka je aikin hajji ya hau kanka amma kuma baka yi aikin hajji ba a gane wannan ko to da a ce wato menene da ma waje ba da a ce wannan istira'a din baya kasancewa sai tare da aiki da aikin hajji baya ba sai ga wanda ya aikin hajji in in mutum yake zuwa aikin hajji lafiyar shi lau kuma gashi da wadata ka ce ba kai zunubi ba sai ka je aikin hajji sai mutum ya je aikin hajji ake cewa yana da iko in bai je ba bai da iko kawai yadda wanda ke cewa ai Allah bai kira ni bane kaga mutum na da kuɗi kamar dan gwaji. amma sai ce ma Allah ne da kira shi ba yasa bai je ba gashi da kuɗi gashi da lafiya komai ya cika sai ka ce mai ka samu iko ka ki zuwa ne kuma Allah sai ya kama ka akan haka walama asa ahadin bi tarkil hajj kuma da a ce istida'a ma alfi'il ne da wani mutum bai yi sabo ba da barin aikin hajji da aikin hajji ya zama wajibi ga wani kafin a yi harama da shi da sai aikin hajji ya zama wajibi da aikin hajji ba zai zama wajibi ba sai an yi harama sai mu ce dukkan nan gaba ɗaya aikin hajji bai hauka mu ba sai mun hanyoyin harama mun fara aikin hali da na yawo kanmu mun samu iko kenan eh sai qabla qarari kai kafin mutum ya gama aikin hajji ma bai hau kanshi ba dan bai gama samun iko ba qala ta'ala fattaqullaha lastafa Allah ya ce ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah gurgurun iyawanku amara bi taqwa li qidari al-istifa'a sai Allah ya umarni da jin tsoron Allah gurgurun iko in har kana da iko to ka ji tsoron Allah gurgurun ikonka Da yana nufin المقارنة لا ينا نكون الاستطاعة المقارنة ko al-muqarana zai istida al-muqarana bil fi'l istida mai gwamuwa ko al-muqarana abun gwamawa da fi'li lama wajaba ala ahadin min at-taqwa da bai wajaba ga wani ba tsoron Allah illa sai abin da ya aikata sai ka tsoron Allah ake cewa kana da shi ko domin shi ne wanda wannan istida ya gwabu da shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa ma wata rai sai abin da zaka iya sai Allah ya ga zaka iya sai ya kallafa ma a gane to da su yan jabariya su sun dauka cewa sai mutum yayi aiki yake da iko su kuma yan kadariya sun ce istida'a ne qabla al-fi'l ne an gane su kuma ahlus sunna sun hada guda biyun gaba daya To akwai istida a kabalar fil akwai istida a ma'al fil kowanne akwai yadda yake aiki an gane ana zargin mutum ne in yana da istida a kabalar fil sai ya ki zartar da shi yana da lafiya yana da kaza yana da kaza yana da ikon yin abu sai ya ki za a rubuta mai zunubi an gane to kuma idan ya aikata abin sai ya ce ya samu iko akan wannan abin Allah ya bashi iko akan wannan abin yayi wal wus'u al mawtu' kwarba ana cika ratu tauhidi istida na bai kare ba istida yana nan da yawa na amfani mai bulugul maram ko mai a gidan salaf ashabul hadith in ka ji mutum ya ce istida a guda ɗaya ne to biri bid'a ne kana ji mutum ya ce ma istida a qabla al ya yi da shi kawai bai yadda da ma'arfiyar ba ko istida a ma'arfiyar ne bai yadda da wannan ba to dan bid'a ne sai ya haɗa wa'annan istida'a don guda biyu sannan ya zama ahlus sunna na'am eh karga kai aikata yawa duk abin malaman fiƙe suke magana cewa wanda ya sami iko ya kaza to shine istida a kabarin fi'il bismillahir rahmanir rahim waswasin shaidanu ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين wato su ashabul hadis wato ahlus sunna jama'a suna kudur cewa wa yata yaka nuna sun tabbatar cewa Allah ya halicci shedanu kuma shedanin nan suna yin waswasi ga yan adam kuma suna nufin su kaskantar da ɗan adam wa saduna lahun lahum daga su suna dako suna dako na sharri ga mutane su shedanu suna dako na sharri ga bani adama Allah الله عز وجل الله سبحانه وتعالى yace inna suna yin wahayi zuwa ga masoyansu domin su yi jayayya da ku idan har kun musu biyayya to lalle kun zama mushrikai Kada shi wa sai shekaru aljannu biyagun eh, miyagun aljannu suna ainihin yin wasu wasi, sannan kuma suna so su kaskantar da bani adama sannan kuma suna dako na sharri suna jiran sharri ga dan adam a gani to da wannan yaya za a yi harshe dan yayi wasi, har yi tasiri ga dan adam alhali Allah ya ce inna kai da shaidan kana da ifa lalle makirci na shaidan mai rauni ne to wanda yake da rauni ya za a iya samu nasara kanka eh ya samu nasara har ya zama to ya iya sanya ma waswasi har ya zama to ka gamsu ya batar da kai bayan mai rauni ne eh shi wa adam mai rauni ne ai na fi shi adam mai rauni ne kaga shi ma yanda shi ɗaya yake mai rauni shi ma ɗan adam an ce wa kulikal insanu da ifa kaga masu rauni guda biyu kenan ko masu rauni ne guda biyu shi ɗan mai rauni ɗan adam shi ma mai rauni kaga wannan mai rauni zai sanya ma wancan mai rauni wasu wasu ku fahimci wannan to wasu ne suke da tunanin to tunda shi ɗan mai rauni ya za ka yi ka yarda har shi ɗaya ya sama wasu wasu har ma wani sai ya ce inna ɗan laisa laka alaihim sultanun a inna inna ah, Allah yana cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-gawin ai bayina Allah yana cewa shedan bayina baka da iko a gare su sai dai waɗanda suka bi ka daga cikin halakakku kake da iko akan kawai idan mun ga mutum mutumin kirki shedan ya samu galaba kan shi kenan mutumin banza ne kenan eh babu yanda za a yi mutumin kirki ya samu zalla ya yi zunubi haka ne kenan duk wani mutumin kirki zai zama asumi kenan ba yana da isma eh? zai zama duk wani mutumin kirki masumi tun da ne inna shaitan laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ma inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi mushrikun shaitan ba shi da iko ga wayanda suka yi imani ko suka dogara da ubangiji shi ba ku imani ba ba ku dogara da ubangiji ba to shedan bai da iko a kanku babu yadda za yi shedan ya saka ka samu ka yi saban Allah ko ya saka kauce hanya ko ya saka ci haram ba zai yiwu ba shedan ba zai taɓa samun nasara ba wajen ya sanya iri-iri kana da aji a islamiyya ka ki shiga ajin ka tsaya kana ta gira shedan ba zai samu nasara kan kakan wani in dai haka yi imani inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu kawai ikon shedan yana nan ga wanda suke jibin tantare kawai me za mu ce kan wannan magana haka ne wato yadda mutane suka fahimta din haka ne me ake nufi da wannan aya cewa shedan ba shi da iko ga wanda suka yi imani shin shedan zai iya samun iko ya sa maka saban Allah eh shin masu imani shedan na iya samun saban Allah ko bai iya ba innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum shin masu takawa shaidan na shafan su ga wannan aya kirkiri masu takawa idan wani mai kewayewa daga cikin shaidan ya shafe su istina da Allah gasu nan fa inda lazina ta kaune fa amma kuma mastakun ɗa'ifu min shaitan ga kuma ayan nan kuma wannan zina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ah me za ka ce su tuba wane ne wane ne ya samu zuwa zuwa suka yi zunubi ba shedan ba to tubu ila Allah tawbatan nasuha baka da wanda kenan ashe shedan yana samun nasara wajen ya cusa wa mutane ko ya tura kai sama wasu wasu kai zunubi wannan aqida ne na ahlus sunna an gane ko to amma ce wanda aka yi ba shi da iko ba wanda suka yi imani ba ya ke nufi farko dai wato shedan zai iya samun nasara wajen samun su waswasi har su yi zalibi amma ba sa dawama kan zalibin za su yi sauri su tuba A gane mutane masu imani suna istighfari masu imani suna tuba kuma yana daga cikin abin da shedan bai so yana so in ya tura ka cikin zunubi kada ka tuba kada ka yi istighfari to da zaran mutum yana istighfari ya nuna shi dan bashi da iko akan shi kenan an gane inda mutumin da ya istighfari ko ya tuba daga zunubi kamar la zambala daidai yake da wanda bashi da zunubi samsam ko ya gane wannan bayanin to kada mutum ya zo ya fassara ayan qur'ani ba daidai ba cewa shedan ba yadda shedan mai rauni ne tunda mai rauni ne ya za a yi shedan ma ya iya shiga jikin mutum ya za a yi shedan ya iya kaza ya iya kaza to mummunan fassara ne da kuma rashin sanin ma'anan aya din an gane da kuma karancin fahimtar aqidar ahlus sunna wal jama'a na'am na'am uh, wa in ata'tumuhu innakum la mushrikun idan har kun musu da'a to lalle kun zan mushrikai wa anna Allah ta'ala yusallituhum ala man yasha kun ji Allah ta'ala yana rinjayar da shedanu yana rinjayar da aljannu ga wanda ya so wa ya'simu min kaydihim wa masrihim man yasha wato yana tsare wanda ya so daga kaidin su da kuma makircin su wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah to menene ma'anar ayan nan wala yuflihu sahiru haisu ata masu sihiri suna mu'amala ne da aljannu kuma an ce mai sihiri bai samun nasara da inda ya je shin bai samun nasara wajen sanya ma sihirin ya kama ka shin ana asiri ko ba a yi to kuma an ce wala yuflih me ma'anar wala yuflih baya samun rabo a lahira duk mai mai Allah ta'ala baya bashi nasara abin da kira nasara shine mutum ya zama to ya samu lada a wajen Allah ko ya shiga aljanna amma dan mutum ya samu nasara wajen cutar da kai wannan ba wai za a ce yublihu bane in Ina ce alfala shine samu babban rabo ba kar aflaha man tazakka kar aflaha man zakka ha! wanda ya tsarkake shi ya samu babban rabo to wani ya ɗauka da zarar ka samu arziki ko ta hanyar haram ne to ablahata ko ka cimma burinka na tsafi a nan duniya sai a ce ablahata to ba a kiran wannan falah a fahimci wannan da kyau na'am na'am qala Allahu azza wa jalla Allah ta'ala ya ce wastafziz man istata'ta minhum bi sautik ka fuzgi duk wanda ka so daga cikin su da sautinka sautin ganga sautin jita sautin piano ka fuzgi wanda kake so ya kashe dan da sautinka wa ajlib alaihim bi khaylik kuma ka kai musu harahare da dawakinka wa rajuli da kuma ainihin dakarunka na ƙasa ka kai musu harahare hare da sojojinka sojoji ainihin barada mahaya dawaki da kuma sojoji na ƙasa ka kai musu hari wa sharikum fil amwali wal aulad sannan kai musharaka da su wajen dukiya da 'ya'ya. wa idhum kuma kai musu kacewa na azaba kai musu kacewa na musiba ya ya'iduhum ash shekaru illa ghurura wato shaytan baya baya musu kacewa baya musu wani alƙawari sai na rudu na ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina baka da wani iko a kansu. wa kafa bi rabbika wakila eh bayina in suka yi zunubi da gaggawa za su tuba suna tuba kuma na gafarta musu baka da iko wa kafa bi rabbika wakila ubangijinka ya isa ya zama to mai tsaro ga mutane وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وتلل شي شيطان bashi da iko ga wayanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ya zama to sun dogara da ubangiji zai da iko a gare su innama sultanu wa ala alladhina yatawakkalun kawai iko na shedan ya tabbata ga wayannan da suke jibintan shi ne wallazina wallazina hum bihi mushrikun da wayannan wanda suke tarayya da shi shine ɗan ke samun iko ya tura su wutar jahannama Allah ya tsawaki na'am na'am eh ya shiga da su wuta suna yin zunubi za su tuba na? eh ganguna shidan ganguna sautin shidan ne garaya almazamir ne amma wayar almay min mazamir shedan aljaras min mazamir shedan kararrawa yana daga cikin sauti na shidan wanda yake jan mutane da su ya halaka su na'am na'am Thank you. eh da bulugul maram na'am babu sulhi babu sulhu الأمر بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن من زنسيرا صلى الله عليه وسلم يا شيء الصلح جائز بين المسلمين صلح يا هلكت تكان المسلمين illa sulhan harrama halalan sai dai sulhu wanda ya haramta halal ko ya halarta haram والمسلمون على شروطهم musulmai suna nan kan sharuɗar su sai dai sharaɗi wanda ya haramta halal ko ya halatta haramta wannan shari'a ba ta yarda da shi ba imamu turmuzi ya ruwaito wannan hadisi kuma ya inganta shi Wa amma kuma malamai sun masa inkarin inganta hadisi da ya yi yaya zai inganta wannan hadisi din لأن راويه to me yasa malamai suka bai inkari saboda mai ruwaito hadisin sunan shi kafir ibn amur bin auf mai rauni ne shi kun ga malaman hadisi suna da ka'ida kuma ka'idan nan yana rubuce akwai littafan da aka wallafa domin a nuna ma ƙa'idan yadda za a gane hadisi ya inganta da kuma ƙa'idan za a nuna ma hadisi bai inganta ba kun ga imamu Turbiz ya inganta wannan hadisi amma da ce ya za a iya inganta wannan hadisi ai a ciki akwai wani mutum wanda ana kiran shi kasir bin abdullah kuma shi wannan mutum mai rauni ne shi mutum da mai rauni ne kaga hadisin ma ya zama mai rauni an gane ko ka annahu in tabarahu bi kasarati turmizi to me yasa Turbiz ya inganta hadisin aka ce kamar turmuzi ya lura da wannan hadisin ne da yawan hanyoyinsa wato hadisin ya samu karfi ne ta hanyar hadisin ya zo ba ta hanyar ba ta hanyar ɗaya ba hadisin ya samu ta ƙuya kuma ne sai ya inganta hadisin bi majmu'i turki da hanyoyin hadisin da yawa amma shi hadisin shi karan kansa asalin shi da ifi ne amma ya zo ta hanyoyi da yawa to imamu shafi'i ya faɗa da abu cewa wannan mutumin rukuni ne daga cikin rukunan ƙarya shi wannan fa kasir bin abdullah rukuni ne daga cikin rukunan ƙarya ibn ibn ya ce lahu an abihi yana da wani kwafi wanda yake na ƙarya ga annabi a wajen baban shi farawa min hadisin sul hadisi a sulhu ja'iz amma turmuzi ya ruwaito daga hadisinsa a sulhu ja'iz zuwa ƙarshe wa sahawa Ya ya atamidu ulama ala tasirihi shi yasa malamai ba sa dogaro da ingantawan shi turmuzi in ce imamu zahabi idan turmuzi ya inganta abu sai an yi bincike tunda wannan mutumin malamai sun yi ittifaki yana da matsala hafiz ya ce wato tsayar da wannan hadisi ga umar shi ya fi inganta shi ya fi shahara ya ya'ani kitabuhu ila abi musa al-ash'ari fil kaza رواه البيهقي في المعرفة وقال رواه الدار قلني من حديث أبي هريرة مختصرا هذا وقال هذا eh to shi turba shi daru kunni ya ruwaito daga hadisin abi huraira a takaice a gane yace wannan hadisin sahihul isnad kenan ba ta bangaren amr bin auf ba kuma al-muzani akwai ruwaya daga abi huraira wanda daru kunni ya inganta shi wa akhrajahu al-hakim fil mustadrak wa qala sahihun ala sharti jima hmm. eh masu takarifi ne aka ce eh albani ya inganta da wadawa wajen masu tafiyar da albani ne na masu tambaye to Allah shi taimake mu hadisi ne dai sahihi har ma malaman usul suke sun gina ka'ida da wannan cewa asali in aka yi sulhu tsakanin musulmi wannan sulhu ya yi, sai dai idan sulhun ya to na halatta haram ko maharamta halal an gani da za mu yi sulhu akan abu muna yin rikici akan wani gida sai aka yi sulhu na ce wannan gidan mallaka na kai ce mallaka ka ne sai muka yi shiru akan ni ni da nake mallaka na na ban ma gidan Ya yi gobe ba yi, an halatta haram ya nan na ce na ban ma kyauta a yi sulhu a zauna lafiya ba shi gina ba ko ba ga tun da rikici ya zo a raba abin daidai Tun da an kasa gane waye mai gidan a raba daidai ya ka raba daidai yaya ya halatta an gani amma da zaran an yi akan cewa to za a yi sulhu a matsayin bashin da nake bashin da wani ke binka to zai ƙara maka wani abu akan shi za a sa bashi da ruwa a ciki za a yi sulhu akan wannan ya sulhu din sulhu bai yi ba duk sulhu da aka yi akan aikata wani abu na haramun wannan sulhu bai yi ba an gane ya ana rikici akan da namiji da mace akan namiji yace mace ba ta biya mai bukata sai mata ta ce ita gaskiya duk sanda ya zo yana neman biyan bukata ba za ka biya mai ba in har yana so ya samu biyan bukata ya ringa zuwa karfe ɗaya kullum na rana amma ya zo da dare ba su da lokacin shi ya kai sulhu haka ya sulhu wannan bai halarta ba an gane wannan ko na'am نعم وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريره رضي الله عنه حقيقه ابن حبان يا انجلت wannan hadisi daga hadisin abi hurairah radiyallahu anhu shine magana وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره كذا مقبشي يهانا مقبشنسا يدس كاتاكو أبنغوانسا in kana da makwabci ce don Allah ka taimaka mai ya dasa katako a bangon kaka hana shi. Sun bai kulu Abu Huraira. sannan sai abu huraira ya zama yana cewa mani arakum anna mu'arizai me yasa na ganku kuna bujire ma wannan sunna ne wannan sunna kamar kuna bijirewa ba kwa kiyaye shi wani sunna ne wannan sunna na taimakon makwabci idan makwabci ya buƙaci wani abu a wajenka wanda kana iyawa kaka hana shi wannan hadisin ba wai ana maganar kasa ko kadai ba duk wani abu wanda makwabci ya nema wajenka na taimako ya zama to kana iya dafa masa dafa masa makwabci ne wanda matar shi ta zo tana naƙuda can cikin dare sai ya yi sallama da kai don Allah ka zo da motarka ka ɗauki makwabcinka da Allah ka ɗauki matar makwabcin zuwa asibiti ka taimaka to kada ka ki to makwabci ne misali yana buƙatar taimako ku gane ku ta hmm. ce me yasa na ganku kuna bujirewa ga wannan sunna ba kwa son kiyaye haƙƙin makwabcinku wallahi na amni yalla biha baina aktafikum wallahi da sannu zan jefa ta tsakanin kafaɗan ku zan buga muku wannan katako a kafaɗa ina gaya muku cewa haka manzo Allah ya ce kamar kuna wasa da shi zan faɗa muku wannan katako tsakanin kafaɗan ku wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi وعن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال Wala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce. La ya illu limri'in an ya akuza asa akhihi bi ghairi tibi nasbi. Baya halatta ga mutum ya dauki sandan dan uwan shi ba tare da san ran shi ba. To koda wato bai sa Ibn Hajar ya kawo wannan hadisin nan kusa? Ya kawo ne dan kaji koda kaji an ce kai makwabci. An ce idan ka nemi wani abu wajen makwabci ya ma wato kada mutum ya ɗauka cewa to da wannan kenan yana iya zuwa yana iya zuwa ya dasa wannan katako ko da makwabcin bai yadda ba an gani mutum zai iya zuwa ya dasa wannan katako ya aikata wani abu ko da makwabci bai yadda ba a in har za ka yi aikata sai ka nemi izinin makwabci idan makwabci ya baka izini ka yi ka yi in bai baka izini baka bari hakkin shi ne an gani wannan ko shi ko makwabcin an bai nasiha cewa ya kiyaye idan makwabci ya zo ya nemi wani abu wanda bai gagara ba wanda shi ma ba zai cutu ba to kare ya hana amma ya zama to zai cutu tsananin cutuwa ba yana da zaɓi to da ba'idan la zarar wa la ko ba cuta ba cutarwa in zai cutu yana da zaɓi ya taimaki makwabci ko ya ce ba zai taimaka mashi ba ko ban ji wani ai baya halitta ga mutum ya karbi sandan dan uwan shi ba tare da izininsa ba ballantana kuma a ce ya buga ma mutum wani abu a bangon shi ba tare da izinin shi ba baya halatta a gare shi rawahuwa eh akwai wani hadisi da aka to yana ganin Umar radiyallahu anhu wani makwabci ya nemi wato magudanar ruwan shi magudanar ruwan zai wuce ta gidan wani makwabci dan Allah makwabci ya taimake shi a zamanin Umar sai makwabci ya ƙi yarda da makwabci ya ƙi yarda sai aka kai ƙara wajen umar cewa lalle ana so a wuce da magudanar ruwa ta gidan wani makwabci ya ƙi yarda sai umar ya yi ma wancan makwabci magana sai ya ƙi yarda sai umar ya ce to za a wuce da wannan magudanar ruwa ko ta cikin ka ne shine umar ya bada umarni dole ne sai an wuce da wannan makwabcin to ya za mu alakanta wannan da wannan cewa baya halatta ka ɗauki sandan uwanka ba tare da izininsa ba tunda wancan bai yarda ba wannan in an yi wannan magudanar ruwa ana ganin shi wancan ba zai cutu ba amma shi wannan zai cutu in ba a yi ba tunda ba shi da magudanar ruwa a gidan shi kama a ce ne magudanar ruwa ne kuma wanda zai zo ya ta cika a gidan ka bai da hanyar zai wuce ya ka nemi makwabcinka da Allah ya dan ba da dama a dan samu magudanar sai makwabci ya yarda shi ne umar cikin ko ta cikin ka ne sai an wuce da shi kaga wannan bai yi karo da wancan magana din ba

shafi nawa hamsin da ta yi lagi da biyu da kufa na ne wa kaza malik ne imamu malik allah ya masa rahama ya cira daga inda allah ke cewa yi wajibu zura bi ya giza bihimul kufar ya cira wa qawluhu wallazina ja'u min ba'dihim wa qawlihi kai da ko inda allah ke cewa والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا ترى daga وين ayoyi guda biyu ولا ليس لهم نصيب في fay yace ان shi'a ba su da kaso a cikin ganima idan aka samu fai'u kowa ya san bambanci tsakanin fai'u da da ganima aiko shi fai'u an samo shi ne ba tare da an yaki ba kamar mun zo mun kai farmaki ga kafirai sun gudu sun bar dukiyansu sai ya zama to mun kwashi gara basa ba tare da mun sha wahala ba ana kiran wannan fai'u kun gane kamar irin harajin da ake sanya wa kafiran su biya haraji gare ba tare da mun yaƙi ba ko biyan jizya duk ya shiga cikin fai'u tunda abu ne wanda aka samu ba tare da an yi mai ba an kwama to irin wannan yan shi'a ba su da kaso a cikin baitul a cikin fai'u na musulmi idan ana rabon wannan fai'u din ba za a ba su ba saboda ana ba da wannan fai'u ne lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika hum sadiqun ana ba wa'annan ana ba wallazina tabawwa'u dar wal iman min qablihim sura ansar yaquluna ayuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون sannan ana ba wannan zina ja'o min ba'dihim ya ƙulu na daga filin haɗin nan hmm. to duk wayannan ana ba su amma wanda ba wayannan ba ba a ba alam tara ila allazina nafaqu ba a ba su to su yan shi'a sun shiga cikin wannan ne insha Allah an gane wannan ko ba su da ainihin kaso daga cikin fai'u na musulmi yani alfai'u liman ya'ti man ba'dahum yadda radda anhu liman ya'ti min ba'dihim na fai'u ga wanda yake zuwa bayan su ya tarda anhum yana neman musu yarda in kana neman yarda kana sahabbai radiyallahu anhu to a cikin daular musulunci in za a raba fai'u to kana cikin wanda za a ba amma in kana tsine musu ba za a baka ba wa ya arifu manzilatahu kuma wanda yake ya san matsayin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da'u bi hadha dua kuma yana yin addu'a da wannan addu'a yana cewa rabbana ghfir lana yana cewa ya ubangiji gafarta mana da kuma ɗan uwanmu da suka riga mu yi imani to me wanda yake irin wannan addu'a ana bashi ganima amma wannan wanda yake zuwa ya ringa la'antar sahabbai yana zagin su yana kafirta su baya cancantan wani abu daga cikin wannan fai'u wato yakan shiga cikin kafircewa Allah zai iya zamantowa kafiri zai iya zamantowa arni ya bai kafin cewa Allah kamar yadda Allah ke cewa yi ujibu zurra da ya ji zarhimul kufar domin wato ya fusatar da kafirai da su Allah yana fusatar da kafirai da sahabbai in sahabbai sun ga in kafirai duk kafirin ya ga sahabi ga jin daɗi a gani to shi na kace in ka ga mutum wato da zaran an ambaci sahabbai sai hankalin shi ya tashi to wannan yana cikin kufar kafiri ne shi wala yaftazu minhum illa kafirun babu wanda yake jin haushin sahabbai sai kafiri wal iyaz kafiri ne kadai za a ambaci sahabbai hankalin shi ya tashi amma mutumin kirki ana ambatan sahabbai zai yi farin ciki saboda ya san waɗannan mutane abokan manzo ne sallallahu alaihi wasallam ko mutane ne wanda suka taimaki musulunci har musulunci ya kai zuwa ga halin da muke ciki yanzu ko istarahumullahu li suhbati nabiyhi wa liqamati dinihi saboda haka fa'rifu lahum fadlahum Allah ya zaɓe su don su abuci annabi kuma su tsayar da addini saboda haka kusan darajar wayannan mutane a gare su eh kuma Umar bin Khattab kuma Usman. sannan daga cikin sahabbai akwai Umar dan Khattab sannan akwai Uthman bin Affan radiyallahu anhu a wajen daraja kenan daga an ambaci Abubakar sai a ambaci Umar sannan sai a ambaci Usman sannan sai a ambaci Aliyu a gani kamar yadda ya zo cikin hadisin Bukhari وما يعد أصحاب رسول الله تبارك وتعالى إذا ذلك هذا هو الشيء علي بن أبي طالب يا أبو بكر درجة faɗin wannan magana kawai shi an ci ne tashayyu ta an Fulani ya tashayya wane yana da yana shi an ci to da zarar mutum ko da baya zagin abubakar da umar ya ce aliyu bin abi talib ya fi abubakar daraja ya fi umar daraja wannan dan shi'a ne kuna ne ko to shi yasa za an ce a cikin sayar bukhari akwai hadisan yan shi'a sai ka tawa maki kace to ya za ya karba hadisan yan shi'a to yan shi'a kala kala ne akwai shi'a wanda aka cewa a zamanin magabatan wa zamanin tabi'ai a ce wani dan shi'a ne wato wani yana goyon bayan aliyu kuma yana ganin aliyu ya fi duk sahabbai daraja tare da kuma ya san daraja abubakar da umar to kyaman shi ake dan shi'a ne ina fatan gane kama a samu wani da ya ce gwamnan kaduna ya fi shugaban kasa daraja kagari wannan har yanzu dai shi dai fahimtar shi ne amma kuma kuskure ne kuma ka bane to sai a samu wani ya ce aliyu bin abi dalib ya fi abubakar daraja ya fi aliyu daraja to wannan dan shi ne amma kuma baya zagi abubakar da umar yana girma su radiyallahu anhu radiyallahu anhu yake cewa kun gane wannan ko babu adawa tsakanin shi da su sannan kuma shugabancinsu baya inkarin shugabancinsu baya cewa sun yi rida don ka ce a cikin sayar bukari akwai hadisan yan shi'a irin irin nan ne an gane wannan ko amma duk dan shi'a wanda yake da taqiya dan shi'a wanda yake makaryaci dan shi'a mai zagin sahabbai yana kafirta su irin shi'a rawatib na Iran ba a karban hadisan nan. su da yake cewa al-kadhibu shi'aruhum wa taqiya lisaruhum hmm. an gane sannan akwai yan shi'a wanda su wato ba sa zagin abubakar da umar sun yarda abubakar da umar mutanen kirki ne amma aliyu ya fi daraja amma suna zagin usman suna ɗan sukan usman ba sa kafirta shi ne 'yan a zaidiya suna ba san gani to su ma wa'annan 'yan biri'a ne su ma kaga wannan zagin da suke yi da sauransu kuma a cikin su ma akwai masu ta usman bin affan to kaga wa'annan su ma shi an shi an ya fara yin karfi kenan to wanda suka ce kuma sahabbai duk sun yi riddafa kaza da so da in ka ji malaman hadisi suna cewa fulanu ya tasha ya tashayya kuma ce Abdulrazak ya karbi shi an ci a wajen wani mutum Abdulrazak wannan bai bai ruwaito hadisi musannaf an ce ya tashayya indahu tashayyu'un ladif yana da shi an ci dan karami to wani zai dauka irin wancan ne ba irin wancan bane ba duk wanda ka gansa a cikin littafin malaman hadisi aka ce ya shayya ba ana nufin shi an ci irin wannan mai zafin ba an gani irin wayannan ba sa zagin sahabbai ba sa kaza amma suna goyon bayan aliyu suna ganin shi yafi daraja suna ganin shi yafi kaza shi yafi kaza to dan shi ne amma shi an ci shi mai sauki ne tunda yana mutunta sauran mutane ina san gane wannan aha na'am eh, kama yu'addu ashabu rasulillah kamar yadda ake lissafa yadda ake lissafa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wato tabaraka wata'ala ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi hayyin to wannan tabaraka wata'ala fa sahabban manzon Allah tabaraka wata'ala shi Allah din tabaraka wata'ala sannan kuma wa rasulullahi hayyin wato ana lissafa sahabban manzon Allah alhali manzon Allah yana raye فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت eh sahabbai suna cewa sai mu ce abubakar sa'annan umar sa'annan usman sa'annan sai mu yi shuru an gane kenan wa'annan su ne sahabban da suka fi daraja gaba ɗaya cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam na'am su gulla ba wai sun kafin ɗaya bidiyar ne dai kafin shi ne? na? akwai kafirtawa akwai akwai abin da shubar akwai wasu shubar shubar har dan ka kafirta mutum bayanin da kai ka kafirta bane man qala al-yaqin ya kaji na fakar ba a biya ahlu ma to su kawari sun yi da kafirta sun yi da dan su kamar a gidan su ma tafsir ne da za ka ce kansu to wai su kawarij ne kawarij sun kafirta ta Usman din da Aliyu da sahabbai da yawa to a haɗa da su sannan sai kai tambaya ni da su abin da yake cikin ina jin ka kaga dai Aliyu ya san sun kafirta shi aka tambaye sun kafirta da su yace minal kufri farru sun ma guji kafirci نعم sai وعليكم السلام الله salam Allah ya sa na za a iya mai to gaskiya littafin sayar kudu ba na ba ɗalibi shawara ya karanta su da farko dai malamai sun yi ittifaki shi ba malami ba ne nasiruddin albani an tambaye shi ya ce zairu kutub ba malami bane bal huwa adib shi masanin adab ne an tambayi ibnu usaimin shi ma kazalika ibnu baz shi ma kazalika sheikh rabi shi ma kazalika manyan malamai duk an tambaye su gaba daya a gani kaga littafan da ya wallafa hatta na tafsiri fi zilal qur'an wato abubuwan da ke cikin shi na kurakurai wanda mutum zai iya diba na sharri yana da yawa an gane shi yasa malamai tunda ba malami bane shi a ajiye littafin shi a karanta littafin malamai saboda a cikin littafin shi duk abin da ka sani na aƙidu ya fada cikin su ya fada cikin aƙidun shi'anci zagin sahabbai kafirta Usman bin Affan an gane ko kafirta Abi Musa al-Ash'ari kafirta Muawiya kafirta duk sahabban da suke da alaka da kabilan Bani Umayya sannan dangane da annabin Allah Musa ya yi ma annabin Allah Musa izgiri ya kira shi rajulun mutarsulun rajulun asabiyun mutum ne mai ta'asubanci mai kabilanci ya jin na ganin ya fada cikin mai mutane masu abin nan sannan kuma ga shi nan bangaren tafsirin mujtama khawarij ya kafirta duniya gaba daya a duk duniya yanzu gaba daya sun yi ridda suna bukata su sake kalmar shahada sabon kalmar shahada kamar yadda kafirai suka musulunta zamanin manzo sallallahu haka muke bukata ba sake musulunta na to shine wannan aqida na tafsirul mujtama an gane yana nan cikin littafan littafansa fi zilalul qur'an adalatul ijtima'iyya al ma'alar fi tariq duk littafan shi din nan al ishtirakiyya fil islam duk yayi bangaru da sauransu akan wannan kaga kaga kenan dai kenan sannan dangane da abin da ya shafi qur'ani yana da aqidar mu'tazila qur'ani halitta ne ya kira qur'ani sulhullah halitta ne na Allah ya kira Alƙur'ani. sannan game da siffofin Allah yana da siffa na kira da a ainihin asha'ira da jahamiya da sauransu yana inkarin siffofin Allah sunayen Allah da siffofinsa yana kuma tawilin su kai shine shekara muke cewa ishtama arfihi balaya wa balaya yace bala'o'i kala kala sun tattara tare da shi to saboda haka kun ga malamai da yawa da suke mishi uzuri suna mai uzuri a matsayin shi ba malami ba ne. kuma ya yi rubutu akan harka na malamai sai ya samu kusa-kusai da yawa to idan an ce a fa'idantu da shi ta wani ɓangaren wani ɓangare ya ƙware a cikin addini wanda za a fa'idantu da shi kuma inda? sulaka mai so ya fa'i sai ya gaya maka wuraren da za ka fa'idantu da shi ya gaya maka in aƙida ne an wadatu da shi akwai littafai da yawa na aƙida wanda ba sai an karanta nashi ba idan abin da ya shafi fatawa ne akwai fatawoyin manya-manyan malamai shi an ce ba malami ba da ka ajiye fatawoyin shi to wani bangare shi kuma yana kira zuwa ga ishtirakiya communism yana kira ga shi ya fara magana sai yake magana kan ishtirakiya na islam ko akwai islamic communism da dai sauransu saka da ya faɗi wannan magana sai ya gaya ma wurin da zaka fa'idantu da shi na'am ai su wancan malamai ne shi ba malami ba ne ta kaga magana duk mutumin da ba malami ba mutumin da ya iya tiyata ya kuskure wajen tiyata da wanda kawai ainihin wanzami ne kawai ya ɗauki wuka kama tiyata shin zaka ce zaka ba su uzuri iri daya wannan wannan ya wannan ya kashe ya kashe wancan ma ya kashe wa yake da uzuri a cikin su idan mutum ya kai matsayin abu sai ya kuskure yana da uzuri bai kai matsayin ba dan ta'adda ne ba dai bane ka fahimce ni ko aha in ka ji wannan magana to wanda ya faɗi wannan magana bai ba sa abin da yake yi bane eh Eh. wani afkar da sai matsaya a matsaya da ɗalibai sauraron da ai sauraron sauraron duk malamin da kasan cewa malami yana da matsaloli yana da shubuhohi sauraron shi akwai haɗari in kai wasa zai ba ma shubuha wanda zai ma tasiri tsawon rayuwanka su abin da ke faruwa da shi a nan wato fikira ne yake yawo wani zai dumfare ka da magana mai tsanan wannan sai ya dumfare ka da magana ya ce ku ne an ce ku yan rabi ne ko kuna zagin sayar kudin ko sai ga abokin ka ne da kuna tare sai ya karatu daga dawowa sai ya dawo da wani fikira yana so ya yake ka kafin wannan to wajen tattaunawa sai ya kawo wasu manzanni sosai ɗalibi ya zo don yana so a warware ne wannan magana kafin fahimci ni to abin da yake ba ɗalibai suna zuwa misira karatu ya sau ya karatu in suka dawo to sun je sun gamu da malaman da suke da afkar mara kyau sai su zo kuma su suna so kai abokin su suna so sai sun canza ma wannan fikira sai su ta kama dalilai irin nasu to kai kuma in sun kawo maka sai ka je ka samu malamin ka ce to akai maka Allah na gaba da wasu mutane ka sun ce kaza sun ce kaza me amsa me zan ce musu sai a warware wannan shubha din tunda dai abokin ka dole ne zai kawo ma ziyara sai dai kaza kaza sai dai in za ku yi barbara da shi ku je da mu'amala da can tare ku ci kafin ya tafi to da ya dawo sai ya kawo maka raba Eh, haka abin yake galiban yanzu ɗaliban da suke zuwa jami'a islamiyya galiban wato ma akwai malamai a najeriya da suke da wannan fikira ɗin kana zuwa za a tare ka hanya a wanke ma kwakwalwa a raba ka da fahimta abu mai kyau ya zama to kana fahimta irin wannan to ko da malamin sunna mai kyau yana ba bayani hankalin ka bai tare da shi kana tunanin abin da malamin garin ku ya gaya ma akwai kungiya ta yan najeriya a masar akwai a saudiya akwai a sudan ko ina to idan ka je su ke fara taranka in ka tare ka za su yi ma goma na arziki kuma su nuna kana tare da su ce eh, in ka samu wata matsala ko ba gano wani abu zo ka same mu to su ne za ka yi ta mu'amala in ka je wani malami a aji ya ce a yi hankali da karatun littafin sai lukun sai kallon za a gare shi malamin gwamnati ne ai da mun gaya ma mun ce komai ba gane zo ka same mu sai amma wani irin bayani bayani a wancan kwakwalwa zai ga duk bayanin da malamin sunna yake yi na hakika don ka gane ba za ka gane ba Da shi kafin garin da ya kamata ka dawo da aƙida mai kyau su 'yan najeriya sun tare su 'yan najeriya sun tare to yanzu in ka je saudiya su masu wannan afkar din sun fi yawa akan akan asalin masu manhajin ma su ne kuma suke da karfi suke suke wurin tare su suke da kamafan yada labarai galibin wasu daga cikin an gane su ne kuma aka ɗauka su ko gwamnatin saudiya ba ta ma san abin da suke yadawa ba ko gwamnatin saudiya ta yarda da su tana daukar su in za ta zo kasar nan ma sai ta biyo ta wajen su cewa ga ta nan zuwa a zo a tarbe su su za su tarbe ta to in ka ga babban malami malam wani malam wani gashi tare da malamin da ka sani a Najeriya sai ce to ai ka kake na malamin nan mutumin kirki ne malamin na aqida shi kaza to matsalar da ake samu kenan kaga sai sai kai mamaki mutum ya je Saudiya kuma ina ya samu wannan fikiran to yan Najeriya da suke wajen sai kuma wasu ɓoyayyun malamai da suke da wannan fikira a ɓoye ba wanda ya sani suna cusa shi ga mutane amma ba a cikin jami'an ba in ka je jami'an madaran karatu ake bayarwa mai kyau mm. amma lokacin da malami ke bada karatun ɗalibi yana nan yana kallon malamin kamar wani rago ne kawai ya yi arga mun bayanin ka ba yahudi kawai to kun ji abin da ke faruwa ke na kaga sai ga mutum ya dawo daga saudiya kana murna ka za ka shi da masha Allah ba salabi sai ga ya zo ma da riga na sururiya ya zama dan sururiya ko ya zama ya kwani da gashi nan ya zo yana ta abin nan an gani wani lokaci sai ga ma ɗaliban zai ga wani ɗalibi wanda ya karatu a masar ma ya fi na wani saudiya ma wani lokaci yanzu to da wannan dalilin da yanzu ka auna ɗaliban da suke masar da suke kan manhaji suna da yawa saboda ya danganci irin malaman da suke can masar ɗin yan najeriya da wanda suke nan eh na'am na'am eh kada su yi mu'amala da mutane yanzu ɗaya me? eh yanzu ka zo ba za su yi mu'amala da kowa ba can garin ma ba ruwansu da kowa kawai karatun za su yi da ko duk mutum da ya waye shi kaɗai shi ɗan ne aboki eh na tafiya din nan